أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahangana addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin maudu'in mu na giba inda muka yi bayanai daban-daban dangane da abin da ya shahi wannan maudu'i insha Allah cikin wannan darasi din ma zai kasance bayanin mu dangane da kafaran giba bayan mun ji cewa me ma'anan giba me hakikanin shi bayan mun ji ayoyi masu girma daga alkur'ani mai girma bayan mun ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shayi hadarin giba da kuma irin cikas da matsala wanda zai iya kawowa ga addinin mutum da ma duniyan shi da lahiran shi gaba daya. hakanan bayan mun ji ababen da suke sababa mutum ya kasance ya ji ya aikata zunubin giba hakanan bayan mun ji hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin cewa ya yi maganin giba idan an jarabe shi da shi sannan mun yi bayani dangane da abin da ya shahi ababen da aka toge dangane da abin da ya shahi giba ababen da ko mutum ya yi su zahirin su kana ganin giba ne amma ba su ba giba ba ne ya halatta sau da za mu zo bayani yanzu dangane da abin da ya ka kafara idan mutum ya je ya aiwata giba din bayan duk wannan ababen da muka ambata idan mutum ya je ya aikata giba din shaɗin ya samu wurin jayi a kansa ko kuma ya bi son ran shi ya manta da duk wannan ababen da aka ambata ya je ya aiwatar da wannan zunubi din menene abin da zai biyo masa baya a cikin wannan al'amarin ko kuma wani hanya ne zai bi ganin cewa ya yi kafara dangane da wannan zunubi da watan tun kamin a kenan kiyama wani lokacin mutum zai yi zunubi ya kasa tuba akan wannan zunubi sawa'an zunubin ya kasance tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ne ko kuma zunubin ya kasance tsakanin shi da bayan Allah subhanahu wata'ala ne sai zamanto har ya mutu ya koma ga Allah subhanahu wata'ala bai tuba ba akan wannan zunubi ko kuma bai mai da wannan haƙƙi din ba wannan hisabin sha riga ya gabata amma in ana maganan kafara ɗin giba a nan cikin wannan darasin da muke bayani a kansa ya shahi kan mutumin da ya yi giba ne amma bai mutu ba ina da ran shi yana son ya tuba yanzu ya zaye malaman akhlaq sun yi bayanai dangane da wannan suke cewa kafaratul ghiba ba'da tauba wa nadmi lil khuruj an haqqillah an khuruja min haqqi man igtabahu watan abinda ake yin da kafara kenan na giba shine watan bayan mutum ya tuba ya yi nadama dangane da abin da ya aiwata na zunubin giba wanda bai halatta ba gare shi ya aikata bayan ya tuba wanda yake wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala saboda ko ba komai Allah subhanahu wata'ala ya haramta giba Allah subhanahu wata'ala ya haramta giba saboda haka giba haramun ne dan mutum ya je ya aikata kin ya sa amma Allah subhanahu wata'ala kenan tuban shi da nadaman shi na harko kenan saboda hita daga haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala kenan ma'anan kafara din kenan bayan mutum ya tuba ya yi nadama sannan ya kasance kenan ya hita daga haƙƙin wanda ya giba shi wannan shine ma'anan ya yi kafaran gibansa kenan ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya yi nadama sannan kuma ya hita daga haƙƙin wanda ya yi giban shi to ya samar da kafaran wannan giba din kenan tun kamin aje lahira wa tariqul khuruj min haqqihi to wani hanya ne mutum zai bi ganin cewa hita daga haƙƙin wanda ya giban shi ka yi giban wani ka ci naman sa ka ɓata shi wurin mutane ka zubar da mutuncin shi wurin mutane ka kada darajar shi a cikin idanun mutane wani hanya ne yanzu zaka bi wurin ganin cewa ka hita daga wannan haƙiƙa suke cewa in kana mayyitan aw gha'iban lam yumkin al-wusul an yaksura lahu min al-istighfar wa du'a wani lokaci mutum da kai giba yana yiwa ya bar duniya ya rasu ko kuma yana wa ya bar inda kake ya je wurin da tana yiwa hakka mutu ko har ya mutu ba za ku ga juna da shi ba ya za ka yi a nan wurin shine kasance kenan ka yi istighfari ka rika masa istighfari ka rika masa addu'a me yasa liyuhsaba zalika yawmal qiyama min hassanati wa yuqabila biha a ghiba wannan saboda ya zamanto wannan istighfarin da zaka masa wannan addu'an da zaka masa ya kasance an lissa hashi a cikin kyawun ayyuka wanda ran tashi alkiyama za a nema domin zamanto an bashi domin mun gani cikin hadisan da suka gabata na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidan tsarkaka akan cewa idan ya kasance kayi giban mutum kuma har ya bar wannan duniya din ya zamanto baka tuba ba kuma baka yi nadama ba sannan baka nemi hita ba daga haƙƙinsa ba to Allah subhanahu wataala tashin kyama zai ɗauki kyawawan ayyukanka ya zamanto ya ba wannan wanda kai giba shi idan aka bincika kuma aga cewa kai baka da wani kyakkyawan aiki wanda za a ɗauka a ba wanda kai giban shi sai a kwaso daga cikin zunuban shi a ƙara maka wannan kenan sai zamanto ka fita daga haƙƙin shi kenan wanda kuma yana da matukan haɗari ran tashin kyama wanda wannan ranan kowa yana farautar lada ne kai ya zamanto za a ɗibi ladanka ne ko kuma zunubai ne za a tabka maka akan zunubanka wannan yana da haɗari sosan gaske kuma ko don shi ya kamata ya kasance mutum ya shiga cikin hayyacinsa ya ga cewa bai yi giban wani ba kuma bai mutu da haƙƙin wani ba akan giba to wannan kin dangan da abin da ya shahi giban mutumin da eh, kai giban mutum kuma ya kasance ya riga ya bar duniya ko kuma ya je wani wuri wanda ba za ka taɓa ganin shi ba haka mutu shi ne kai masa istighfari kai masa addu'a wannan sai kasance kenan ka fara dangane da giban da kai sai zamanto ka fita haƙin shi wannan kenan bayan ka tuba ka yi nadama kan abin da kai domin ya kasance kenan ka hita daga haƙƙin Allah subhanahu wataala saboda zunubi wani lokaci kuma ya kasance haƙƙin Allah subhanahu wataala ne kawai kuma ya kasance haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da kuma haƙƙin bayansa wanda yake tuba da kuma nadama bai isa dole sai ka hita daga haƙƙin wanda ka ci haƙƙinsa musamman dangane da abin da ya shahe giba yana daga cikin ire-iren wannan zunubai wanda yake akwai haƙƙin Allah subhanahu wata'ala akwai kuma haƙƙin wanda ka yi giba saboda haka bayan ka tuba ka yi nadama dole yana buƙatar sai ka nemi ka hita daga haƙƙin wanda ka yi gibansa wa in kana hayyan idan kuwa ya kasance mutum da kai giba ya kasance yana da ranshi ya za ka yi yumkin alwasul ilaihi wanda kuma yana yiwa ka kai zuwa gare shi wani lokaci yana yiwa yana da rai amma baka aika kai zuwa gare shi har ma ya zamanto har sai kun mutu wannan hisabin sha riga ya gabata amma ya kasance kenan mutum yana da rai amma kuma kana iya ka isa zuwa gare shi watan kana aika gan shi ko kuna wuri guda ko kuma kana aika buga masa waya ko abin da ya kama da haka musamman wanga zamani wanda duniya take kokarin zama wuri guda wanda yana da wahala a ce akwai wani wuri wanda mutum zai zauna cikin wannan duniya din a kasa samun irtibati da shi amma walam walam tablughu ilaihi al amma giba nan da kai bata isa zuwa gare shi ka yi giban shi shi ba ma san ka yi giban shi ba to ya zaka ka fita haƙƙinsa wa kana fi bulugi ha ilaihi mazinnatan mazinnatul adawa wal fitna alhali idan wannan giban ya riga isa zuwa gare shi cewa ne ya yi giban shi to ana tsammanin ana zaton cewa wannan zai iya kasance ya samar da fitina da kuma adawa tsakaninku ya za to nan ma malaman akhlaq sun ce falyukfir lahu aidan min ad-du'a wal istighfar ka yawaita masa addu'a da kuma istighfari min duni an yukhbirahu biha ba ta da ka sanar da shi ba saboda maslahar da kake hankoro ka cimma zunubin da za abin da zaka je ka afka ciki idan ka bashi labari ya yi shi ya yi hadari saboda a nan wurin kenan mafzada ɗin na ba da labari ya yi maslaha ɗin kenan nan wurin rashin ba da labari ɗin rashin gaya masa cewa wani na ya gibanka shi ya alheri sai ka ta masa addu'o'i ka ta masa istighfari wannan hukuncin shi kan mutum da ya mutu ko kuma mutum da yana da rai amma baka iya isa zuwa gare shi har sai ka mutu wannan kenan wa in balagat ilaihi aw lam tablughu in kuma gibar ta isa zuwa gare shi ya ji cewa ne ya giba shi aw lam tablughu ko kuma giba bata isa zuwa gare shi ba walam yakun fi bulughiha zannul fitna amma ba a zaton kan cewa wannan giba in ta isa zuwa gare shi zai kasance fitina zai kasance adawa to nan wurin me فليستحله مؤتذرا متأسفا مبالغا في الثناء عليه والتودد إليه wani yana bukatar ya sanar da shi ya ba shi labari kuma ya nemi ya gafarta masa ya nemi halicci da gare sa tare da nuna ɓacin rai da kumbain ciki tare da ya shi da nuna soyayya zuwa gare shi wannan kenan idan ya kasance kenan mutum ya kasance giban ya isa zuwa gare shi ko kuma giban ba isa zuwa gare shi ba amma an san cewa idan giban ya isa zuwa gare shi ba abin da zai faru na fitina ko kuma na adawa to nan wurin mutum na iya zuwa gare zuwa wurin wannan mutum ya nemi gafara gare shi ya nemi halacci gare shi ya yaba shi ya nuna bacin ransa akan abin da ya gabata shi kenan wal yuwazib ala zalika hatta yutayyiba qalbahu mutum ya zamanta ya ma akan haka har sai ya kasance ya da masa zuciyarsa wa yuhillahu ya kasance ya halatta masa faillam lam yutib min zalik idan ko ya aikata duk waɗannan matakan da aka ambata amma zuciyar shi bai daɗi ba walam hila kuma ya ƙi gafarta masa ya ce kawai ni ba zan gafarta maka ba kai ta tafiya kawai to kana ta wa tawadduduhu hasana sau da aka wannan iya ta zarin da ya zuwa ga wannan da ya giba da kuma soyayyen da ya nuna masa wannan ya kasance kyaukyawa ne wanda yuqabilu biha sayyi'atal ghiba fil qiyama dan tashan kiyama maimakon eh, mummunan aikin mai giba a baka idan baka da kyaukyawan aiki to wannan aikin da kai wannan eh, i'tizarin da kai da kuma wannan nuna soyayya da kai masa shine za a ɗauka matsayin kyaukyawa wanda za a biya wannan giban da kai masa da shi ran tashan kiyama to wannan kuma muna ganin akwai hadisai da dama wanda suka nuna suka yi bayani gani da abin da ya shahe wannan matakan da mutum zai bi wurin ganin cewa ya yi kafaran zunubin giba al misali akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa kafaratu man tabtahu an tastaghfira lahu kafaran kenan mutum da ya kasance ka yi giban shi shine ya kasance kenan ka yi masa istighfari ka yi masa addu'a wannan kenan a halin ya kasance ya bar duniya kenan ko kuma yana cikin duniya din amma ba ka ka same shi ko kuma din ka same shi ka nemi halacci ya ki ya gafarta maka misali sai kasance kenan ka masa istighfari wannan hadisi yana bayani kan wannan hakanan kuma akwai wani bayani shi ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kanat li akhihi inda ho fi irdin aumalin malin falyuhallilha minhu min qabli an ya'ti yawmun laysa hunaka dinarun wala dirham duk mutum da ya kasance yana akwai watan abin zalunci ma'ana ya zalunce dan uwansa sawan ya kasance cikin mutuncinsa ne ma'ana ya gibansa ko kuma cikin dukiyansa ne masana zamanto ya kwaci haƙƙinsa ko abin da ya kama da haka nan. to tun nan duniya ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya nemi halacci ya nemi yafewa kamin ya zamanto an zo ran tashar kiyama ranan da babu dirhami kuma babu dinari balantana ya zamanto kamai da haƙoƙin mutane a wannan ranar kenan me zai faruwa manzo Allah sallallahu alaihi cewa innama yu'khazu min hasanatihi abin sani kawai shine za a ɗauko ne daga cikin kyaukyawan aikin mutumin fa in lam takun lahu hasanatun iya kasance bai da kyaukyawan aiki ukhiza min sayyi'ati sahibihi fazidat ala sayyi'ati sai to an ɗauko daga cikin mummunan aikin wannan da ya giba din sai to an kara akan zanubin shi wannan kenan yana da haɗari sosan gaske kenan tun nan duniya mutum ya nemi halacci ya nemi kubuta daga haƙoƙin mutane ya nemi abin tsira daga haƙoƙin mutane kame ya kasance abin ya kai su ran tashin alkiyama shi ma kenan wannan sura ɗin idan ya kasance kenan mutum ya yi giban mutum ya kasa tuba sannan kuma bai nemi halacci ba sannan bai masa istighfari ba bai yi addu'a bai koma ba har ya kasance ya bar duniya wannan abin zai faru da shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala zai kare mu daga giba ya sanya mu cikin bayan bayansa managarta wanda suke ambaton mutane da alkhairi masu kokarin ba da haƙoƙin mutane da kuma kiyaye shiga haƙƙin mutane masu kokarin tuba da kuma nadama akan zunuban da suka gabata nasu wanda za su bar wannan duniya ɗin da zuciya ta kasance kubutatta daga dukkanin wani aibi da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin